الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mu. barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahma a siyawu.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne ta uku ga watan zulhijja na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da biyu ga watan Yuli na shekara ta da da ashirin biyu, kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna sunana Anas Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akamakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا لسولا لما وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ubangiji subhanahu wata'ala cikin falalarsa da rahamarsa da baiwarsa ga halittunsa, baiwarsa ga bayinsa, yakan sanya wasu lokuta waɗanda suke da daraja waɗanda ayyuka a cikinsu suke da lada mai yawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala a cikinsu yake ɗaukaka darajar bawa ya kuma ya kankare masa laifukansa wanda, wanda a cikinsa bawa yakan samu damar ƙara kusantar ubangijinsa alaƙarsa da ubangijinsa ta ƙara ƙarfi ubangiji ya yi wannan ne cikin baiwarsa da falalarsa da rahamarsa ga bayansa yana daga cikin lokuta waɗanda suke da falala da alfarma bawa yakan samu samun kusanci da ubangijinsa yakan samu lada yakan samu ɗaukakar daraja allah yakan yafe masa kurakuransa a cikinsu akwai waɗannan kwanaki goma na wannan wata na zulhijja zulhijja dai kamar da aka sani yana daga cikin watanni guda hudu masu alfarma Allah subhanahu wata'ala ya ce ah, inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah ce adadin watanni a wurin Allah goma sha biyu ne su ne watannin shekara daga cikinsu akwai watanni hudu masu alfarma to wannan zulhijja yana ɗaya daga cikin waɗannan watannin sannan kuma yana daga cikin watannin aikin hajji Allah yana cewa alhajju shirin ma'lumat hajji watanni ne sanannu saboda aljulhijja yana daga ciki to a kwanakinsa goma na farko waɗannan su ne afdalu ayyamin duniya idan ana maganar yini yini na duniya to yinin da yake cikin wannan goma na farko su suka fi kowane yini da ake da shi na shekara falala a gurin Allah subhanahu ta'ala ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma suna da matuƙar lada da wani aiki na alkhairi ubangiji subhanahu ta'ala yana ninninka ladansa a cikin waɗannan kwanaki goma saboda haka bawa ya yi ƙoƙari ya ga yari bacci alfanan da suke cikin waɗannan kwanaki da kuma sauƙin da ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya da rahamar da ya sanya masa da falalar da ya tanada masa a cikin waɗannan kwanaki goma ya ƙoƙari ya riske su domin ya cika giɓi da gurbin abin da ya yi sakaci a kansa a cikin sauran watanninsa da suka gabata waɗannan kwanaki goma daga cikin falalarsu ubangiji na wata alayin rantsuwa da su cewar fajiri wa yalin ashir ina rantsuwa da alfijir Allah ya ce ina rantsuwa da darare goma Ibn kafir a cikin tafsirinsa yake cewa da yawa daga cikin magabata malaman tafsiri suna cewa darare goma ana nufin waɗannan darare goma na farko na watan zulhijja kace kuma wannan ita ce fassara da aka samu daga wasu daga cikin magabata kamar abdullahi ɗan abbas da abdullahi eh, ibn zubair da mujahid da wasu daga cikin masana tafsiri daga cikin malaman wannan al'umma to ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓe ya rantsuwa da waɗannan kwanaki goma saboda ya nuna falalar da suke cikin su domin ubangiji yakan yi rantsuwa da abu don ya jawo hankali zuwa ga wannan abu ko don girmansa ko don eh, wato izinar da take tattare da shi ko kuma don wata falala da ya kunsa ubangiji ya rantsuwa da wannan sauraka ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ayyuka ne waɗanda suna da falala kwarai da gaske hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal amalu ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka na kwarai suke suka fi soyuwa a wurin Allah kamar waɗannan kwanaki goma nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sahabbai suka ce ya rasulullahi walal jihadu fi sabilillah har ta hatta jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ladansa ba zai kai ladan aiki a cikin waɗannan kwanaki goma ba annabi ya ce walal jihad ko da jihadi ne wato ba zai fi waɗannan ladansa ba zai fi na waɗannan kwanaki goma ba annabi ya ce illa rajulan eh, kharaja bi nafsihi wa malihi sun malamiyar je min zalika bishai sai mutumin da ya fita jihadi da kansa da dukiyarsa kuma bai da da kuɗe ba wato ya bayar da dukiyarsa duka wajen jihadi sannan kuma ya shahada a filin daga to wannan watakila shine wanda zai zama daidai da wanda yake ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma kaga ashe ba ƙaramin lada ubangiji subhanahu wataala ya nada a cikin su ba to duka wani aiki na kwarai duk wani aiki mai kyau da bawa zai ya samu lada to ya shiga ƙarƙashin wannan faɗa ta manzo sallallahu alaihi wasallama al'amalu salih saboda ka tuno dukkan wani aiki da ka sani na kwarai ne to ka tuna cewa to yana cikin waɗannan wato yana cikin abin da yin sa a cikin waɗannan kwanaki goma wato ubangiji zai ninninka maka nadansu, wannan shine abin da aka samu al-mujahid yana cewa al'amalu fihinna yudha'af al'amalu fihinna yudha'af ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanaki ana ninnin musu ana daga cikin kyawawan ayyuka da muka sani akwai tsayar da sallah sallah tana daga cikin manyan ayyuka da ubangiji subhanahu wataala ya farlanta bayan sa bayan tauhidi babu wani aiki da yake da girma da yake da falala kamar sallah duk cikin ayyukan da ake yi da gaɓoɓi babu aikin da ya kai sallah girman falala to mutum ya kula da sallah a lokacinta da rukunta da sujjadarta da tsuwarta da kiyaye dukkan wasu abubuwa da ake buƙatar sa a cikin sallarsa a cikin waɗannan kwanaki babu shakka ladansa zai ninninku sama da yadda yake samu a kowane lokaci abdullahi dan mas'ud ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so annabi ya ce da shi as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta saboda ka bawa kiyaye sallolinsa na farilla yayi yi su a cikakku ya yi su cikakke sujjada tsayuwa dukkan wani aiki da yake cikin sallah ya tsaya kula da shi yayi shi yadda ya kamata wannan babu shakka zai samu ninkin ba ninkin abin da ya saba samu a sauran kwanakinsa ya daga cikin ayyuka masu kyau da mutum zai lizumta da damun kuma ayyuka ne masu kyau shine kula da nafilfilu kula da salloli na nafilfilu cikin wannan waɗannan kwanaki daga rawatib ake yi kafin sallah ko bayan sallah ta farilla da sallar walaha da kiyamun laili duk waɗannan ayyuka ne waɗanda suke ayyuka na ƙwarai to yin su a cikin waɗannan kwanaki babu shakka yana daga cikin abin da ba bawa yakan samu lada ninkin ba ninkin sa'id ibn musayyib ya kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shiga yakan dage wajen ayyukan alkhairi har kamar ma ba zai iya ba yana cewa itfa'u surajakum layali al ku kashe fitulunku da daddare eh, la tatfa'u surajakum layalil ashr kada ku kashe fitulunku da daddare a waɗannan kwanaki goma darare goma wato ku tsaya ku yi ibada ta ƙiyamun laila a ciki in kun saba yin bacci to wannan goman farko din nan kada ku kashe fitulunku ku yi bacci ku tashi ku yi ƙiyamun laila a ciki yana daga cikin ayyuka masu kyau da mutum zai yi a cikin waɗannan kwanaki akwai azumi azumi yana daga cikin ayyuka masu kyau ah, azumi ibada ce da ubangiji subhanahu wata'ala yake nindin ladanta har ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce azumi ibada ce da tashi ce shi yake sakayya da ita a sawmu wa ana ajzi bihi azumi na wani ah, kuma ni zan yi sakayya da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin hadisin abu sa'id al-khudri cewa ma min eh, abdin ya sumu yawman fi sabilillahi illa huwa bai na wa yahu khatayahu 70 khari illa ba'ada Allahu illa ba'ada Allahu baina wajhihi wa bain an-nari na kharifan babu wani bawa da zai azumci rana ɗaya dan Allah kace ubangiji ya nesanta tsakaninsa da tsakanin ya nesanta tsakanin fuskarsa da wuta wato ya nesanta shi da wuta tazarar tafiyar shekara saba'in wato wannan yana nuna wuta daga azabar wuta fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fat Allah ya ce duk wanda aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wani shi ya wuta wato shi ya samu abin da yake so kuma ya kubuta daga abin da yake ki saboda ka azumi yana daga cikin ayyuka na kwarai da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya musu kikkiawan tanadi na lada a ranar gobe kiyama yin su a cikin waɗannan kwanaki abu shakka abu ne wanda yake mai kyau an ruwaito daga wasu daga cikin magabata suna azumtar waɗannan kwanaki kamar abdullahi dan umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisi da ya zo na hafsa a cikin musulun imam ahmad da sunan abi dawud cewa annabi sallallahu alaihi sallama baya barin wato waɗannan kwanaki goma su wuce ba tare da ya azumce su ba wani hadisi yana da illa a bai inganta ba hadisin aisha da yake cikin sayo muslim ya fi shi inganci wanda take cewa ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya azanci waɗannan kwanaki goma ba wannan kuma rashin azumtar su da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba baya nuna cewa ba a yin azumin a ciki dan annabi bai yi aiki a cikin wani wani aiki ba wanda yake kwadaitarwa akan yinsa ya kwadaitar akan yinsa dan bai yi ba baya nuna cewa wannan kwadaitarwar ba za ta yi amfani ba annabi yakan kwadaitar akan wasu ayyuka kamar wato a misali siyamu Dawud Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa afdalus siyami siyamu Dawud azumin da yafi kowanne falala shine azumin Annabi Dawud sumu yawman wa yau yawman in ya yau gobe ya aji in ya yau gobe ya sha ruwa amma duk da haka ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan azumin ba kaga wannan ba shi yake nuna cewa yin azumin siyamu dawud ba daidai bane ko bid'a ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ma yafi a cikin azumin muka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni da da wani abu amma watakila wasu uzurruka da za su sha gabansa su zanto shi bai yi ba amma kuma ya dora al'ummarsa akan aikata su don haka cewar Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ba taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya azumci waɗannan goma bacin da yake tunda take wannan ba shi yake nuna ba a yin azumi ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi al'amalu salihu fihinna ayyuka na kwarai bai ware wasu ayyuka banda wasu ba saboda ka azumta azumi ya shiga ciki mutum yana iya azumtar wani bangare nasu ya azumci duka ma ba laifi ya yi ba kuma ya azumci wasu kwanaki daga cikinsu ko ya yi musu azumin dawud ya yi yau ya bari ya yi yau ya bari duk ɗaya ne babu laifi almuhim dai mutum ya zanto ya ribaci a kwanakin wajen wani aiki na alkhairi yana da cikin ayyukan alkhairi da muka sani shine sadaka wato taimakawa mabukata taimakawa mabukata ko dai da sadaka ta wajibi kamar wanda zai fitar da zakarsa ya fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki babu shakka ladansa zai nunnunku sama da ya yi ta ba a waɗannan kwanaki ba nan sadaka ta ɗauwi taimaka wa mabukata sama ma a wannan yanayin da muke ciki mutane suke cikin wani hali na garari na hauhawar farashin kayan masarufi da hauhawar rayuwa da tsadar abubuwa waɗanda Allah subhanahu ya hore musu abin hannunsu idan suka taimaka wajen taimaka wa mabukata babu shakka abinda ubangiji zai ba su na lada zai nunnunku fiye da yadda da suke samu a cikin sauran kwanaki za mu ga magabata suna yin wannan hakim ibn hizam yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu ya albarkace su da dukiya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun ne ɗan kasuwa tun kafin ya shiga musulunci har bayan shiga musulunci ci gaba da harkar kasuwancinsa kuma Allah ya masa albarka to duk da zai je hajji yakan tafi da raƙuma ɗari da bayi ɗari ya je tsaya tsayuwa arfa da su a wajen tsayuwa arfa ɗin za a yanka waɗannan raƙuma ɗari ɗin duka muƙallada afuwan zai tafi da su tare da musu alamar cewa duk dabbobi ne na hadaya da zai a yanka su ranar sallah sannan kuma a wannan gurin gaba ɗaya zai yanta bayan nan ɗari wanda ya sayo wancan lokaci bauta ta riga ta fantsama cikin al'umma cikin mutane to ana son a ga an yanta mutane sun fita daga ƙangin bauta to yana daga cikin aikin da yake yi duk shekara in yaje hajji zai sayi bayi ɗari a hanyar tafiya ko idan ya je can kasuwar da ki sayar da bayi zai sayi su zai je filin arfa a ranar zai ce duk gasunan ya'yanta sun zama ya'ya fi layi a lokacin mutane sukan fashe da kuka gurin ya cika da kuka mutane su ce ya ubangiji rabbana haza abduka a da hufa fa tekna minan nar ya ubangiji wannan bawanka ne gashi ya yanta bayansa fa abi duka fa a tekna to ya ubangiji mu ma bayanka ne sai ka yanta mu saboda haka yana daga cikin abubuwa masu kyau da mutum zai yi irin wannan ciyarwa din da kuma taimakawa mabukata da wucewa gaba wajen biyan bukatar masu neman eh, wato masu bukata sannan yana daga cikin ayyuka masu kyau kamar yadda aka sani karatun alkur'ani karatun alkur'ani da saurarensa da bitarsa Allah yana cewa innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur lalle waɗanda suke karanta littafin Allah kuma suka tsayar da sallah suka bada zakka sannan suna neman wani kasuwanci wanda ba zai tasgaro ba zai lalace ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su da cewa kasuwancin da suke yi ba mai lalacewa ba ne kasuwanci ne mai riba ko yaushe karanta littafin Allah da tsayar da sallah da ciyar da dukiya kasuwanci ne da baya tabewa baya faduwa ƙasa banza annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi nabi ce ku karanta wani alqur'ani rana gobe kiyama zai zo yana mai ceton masu karatu makarantansa saboda aka karata alqur'ani da bitarsa da tilawarsa a cikin waɗannan kwanaki aiki ne wanda yake babba kasuwanci ne wanda baya tasgaro hakanan yana daga cikin ayyuka waɗanda suke masu kyau a cikin waɗannan kwanaki azumtar ranar arfa ranar arfa azumi ne na musamman bayan ga yin azumin da za ka iya samun ka yi a cikin waɗannan kwanaki akwai ranar arfa ranar arfa azumtar ta yana da ƙarfi ƙwarai da gaske kuma lada ne babba da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin yinsa sa abu da al-ansari ya tambayi annabi sallallahu alaihi game da falalar azumin azumin yau arafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana yana kankane zunubin shekarar da ta gabata da wata za ta zo wato shekarar da ta riga ta wuce da kuma wata za ka shiga to azumin ranar arfa yana kan kare shi azumin ranar arfa azumi ne ga waɗanda ba mahajjata ba mahajjaci baya azumi a filin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumi ba lokacin da aka tsaya arfa mutane suna ta tantama yana azumi ne ko baya azumi ba yana azumi ko baya azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo masa nono a cikin koko ya sha daga nan mutane suka tabbatar baya azumi shi saboda ka shi mahajjaci yana buƙatar kuzari da ƙarfi da zai yi aikin su cikin sauƙi da haka shi sai ba a shar'anta masa ya azumi ba amma waɗanda suke a garuruwa a garuruwan su ba samu zuwa hajji ba to su kuma saboda su ma su samu falalar wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya azumi a cikin ta wato abu ne mai lada kware da gaske ya ambacewa yana kankare laifin shekara da ta gabata da shekara mai zuwa sauraka sa abu ne wanda yake shi ma aiki ne wanda yake na kwarai kwarai da gaske sannan baya ga wannan akwai wato tasbihi da takbiri da tahlili subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar yawaita waɗannan su ma a cikin waɗannan kwanaki abu ne da ake bukata ya zo a cikin musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min ayyamin أعظم عند الله وأحب إليه, إليه العمل فيهن من هذه fa العشر فأكثروا من التهليل والتكبير والتحميل Annabi ya ce babu wasu kwanaki da suke da girma a gurin Allah kuma Allah ya fi son ayyuka a cikin su kamar kwanakin nan goma. Annabi ya ce to ku yawaita hailala la ilaha illallah ku yawaita kabbara Allahu akbar ku yawaita hamdala alhamdulillah haka waɗannan duka suna daga cikin ayyuka da ake buƙatar ta yin su sannan a takbirul mutlak kabbara wacce take sakakkiya wadda mutum zai yi ta a kowane lokaci sawa'un yana zaune a gida ne ko yana tafe ko yana gurin aiki a kowane hali yake yi ta wannan shi ma yana daga cikin ayyuka makwarai abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance idan waɗannan kwanaki goma suka shigo sukan shiga kasuwa suna kabara don mutane su ji su ma su tuna su rika yin kabbara a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda yanzu cikin sayar bukhari saboda haka yana da kyau mutane su yawaita kabarbari da hamdala da hailala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wanda ita ce sigar da aka samu dama magabata suna faɗa a lokacin da suke yin waɗannan kabarbari a cikin waɗannan kwanaki goma bisa abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ya ni'imta su da shi na falalar waɗannan kwanaki kamar yadda aka sani daga cikin abubuwa masu kyau da ya kamata mutane su yi a cikin waɗannan kwanaki akwai tuba zuwa ga Allah da mai da al'amari ga Allah da komawa ga Allah subhanahu wata'ala da neman yafiyar zunubai da aka aikata babu shakka a cikin waɗannan lokuta muna tsananin buƙatuwar komawa ga Allah buƙata wato komawa ga Allah ta al'umma gaba ɗaya ba ta ɗaiɗaiku ba wato al'umma gaba ɗaya ta ɗunguma ta koma ga Allah irin yanayin da ake ciki da wahalhalun da ake fuskanta da irin tashe-tashen hankula da ake ta gani da zubar da jini da lalacewar al'amura da kan shugabanci zuwa tarbiyya da sauransu abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa suna ta ƙara ci baya wahalhalu suna ta ƙara ƙaruwa abu shakka wannan lokaci ne da bawa ya kamata ya koma ya riƙe Allah su subhanahu wata'ala kankan ya bar dukkan wasu abubuwa da ya san yana yi na zunubi ya tuba zuwa ga Allah ya yi ladina amanu tubo tubo ilallahi taubatan nasuha Allah ce ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya tuban da idan an yi ba za a yi tunanin komawa ba ba tuban eh, tuban muzuru ba tuban da za a yi in an jima kuma a koma ruwa a'a a yi tuba na gaskiya in aka yi haka ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare mana laifukanmu sannan kuma zai kawo mana nasara da ci gaba a cikin al'amuranmu Allah subhanahu wata'ala yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah gaba daya wanda ka tuba na gaba daya muke bukata Allah ce in kuka yi haka la'allakum tuflihun domin za ku rabauta wannan shi zai sa ku rabauta haka in muna so mu rabauta rabauta kuma shi ne ka samu abin da kake so ka kubucewa ko ka gujewa abin da wato baka so to wannan ita ce rabauta babba to abin da zai sa mu samu wannan rabo shi ne tuba zuwa ga Allah saboda mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu rungumi ayyuka na kwarai abubuwan da muka sani muna yi ba daidai ba mu yi kokari mu bari sannan mu yi umarni da kyakkyawan abu mu hana mummuna waɗanda muka san cewa ba daidai suke ba mu kama hannunsu mu kama hannunsu mu hana su aikata abin da yake ba daidai ba kowa gwargwadon ikon da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wanda Allah ya bashi iko na ya faɗa ji ya faɗa wanda Allah ya bashi iko na ya amfani da ikon ƙarfin da Allah ya bashi ya amfani da ƙarfin da Allah ya bashi ya ga cewa an rage laifuffuka ba ana ta ƙara su ba ko ana ta taimakawa masu laifi suna ci gaba da laifukansu idan muka yi haka ubangiji su wani wata ala zai waiwai mu ta inda ba ma zato ubangiji zai kawo mana ɗauki ta inda ba ma tsammani ta hannun wanda ba musamman ta hannunsa saukin zai zo ba abu yana wurin Allah ne ba a gurin mu ba biya duk alkhairu alhairi duka a hannun Allah yake babu wani wanda shi ya mallaki abu a hannunsa sai ya ga dama ya bayar in ya hana ya hannu wannan sai Allah shi kaɗe ne mai bayarwa shi kaɗe ne mai hanawa in ya bayar babu mai iya hanawa in ya hana kuma babu mai iya bayarwa Allahumma la mani alima wa wala mu'ti lima man'ata wala yin zal jadd minkal jadd duk irin abin da mutum ya tara ko karfin da yake ga yana da shi ko jama'a ko milki wannan ba zai amfani shi komai a gurin Allah ba saboda haka mu koma ga Allah subhanahu wataala mai kokarin tabbatar da gyara a cikin al'umma duk kowa gwargwadon ikonsa gwargwadon halin da ubangiji subhanahu wataala ya shi, na ga ga cewa abubuwa sun yi kyau in muka kyautata ubangiji shi ma zai kyautata mana in tansurullaha yansurkum ce in kuka taimaka wa Allah taimaka addinin sa kuma zai taimaka muku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza mutane ba sai sun canza kansu wannan ita ce babbar wato hanya ta samun canji shine mu canja ɗabi'unmu mu canja halayenmu mu canja eh, wato miyagun ayyukanmu zuwa kyawawa wannan ita ce kawai hanya ta kawo canji amma duk wata hanya da ke tunanin cewa ita ce idan mutane suka tsaya suka dage suka yi ita za a samu gyara to gaskiya mutane suna yaudarar kansu komawa ga Allah da rike addininsa da hidimtawa addininsa da gyara cikin al'umma wannan shine hanyar canji guda ɗaya amma dukkan wani abin da za ka rike ba wannan ba to kana rike ganye ne ba abin da zai iya tsinana maka saboda ka mai kokari mai ta nuna wa al'umma komawa ga Allah da gyara zukata shine babban abin da zai sa a samu nasara Allah ne kuma ya gaya mana wannan cewa ga hanyar samun canji la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim canja kanka sai ka ga canji a rayuwarka amma in dai baka canza kanka ba ko me ka mallaka ko me kake da shi zo tashi maganar siyasa maganar ɗan takara maganar kaza duk wannan duk wani abu ne kama kame amma canji na gaskiya shine wannan da Allah ya faɗa ku canza kawunan ku sai Allah ya canza muku ta inda ma ba ku zato Allah ya samu dace to amin mala ya saka da alkhairi to tambayar ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam shin wadda mijinta ya sake ta za ta iya zuwa aikin hajji ko da bata gama idda ba wadda mijinta ya sake ta saki na ɗaya da saki na biyu saki na raji saki ne na kome har yanzu tana ƙarƙashin mijinta ba ta fita daga idda ba don haka ba ta fita daga igiyar aurenta ba don haka hukuncin ta hukuncin matar aure da take da miji shi yasa ba a yadda a je a neme ta da aure ba kuma aka ba wa mazan su dama su dawo da su duk sanda suke so bu'ula tuhunna Allah ya kirawo ya kirawo mazajen da bu'ula wato mazajen su na aure kaga kenan har wannan lokaci mazajen su ne saboda ba za ta ce za ta fahaji hajji ba sai da izinin mijinta ba ta tashi ta fita ba sai da izinin mijinta saboda har yanzu ita mai miji ce wacce aka yi mata saki wadda saki saki ba'i ne wadda mijinta ya yi mata saki na uku don haka yanzu ba yi da iko akan ba da iko ya dawo da ita to ita wannan tana cikin idda wasu malaman suna ganin cewa yanzu tana da yancin da idan ta samu wanda za su tafi hajji tare tana yi tafiya wasu kuma suna ganin ita wannan idda da za ta yi ta gama duk da cewa ya mata saki uku haƙƙinsa ne shi karan kansa duk da cewa ba yi da damar ya dawo da ita amma iddar haƙƙinsa ne don haka ba za ta tafi sai ta nemi izininsa ya mata izini sai ta tafi Ta sai bangaren ita kuma wacce mijinta ya rasu tana cikin takaba shi ita za ta iya zuwa aikin hajji? ta ba ba ta bi bil ijma wanda take cikin takaba ba ta fita ba waccan Allah ne ce la hunna min buyutihinna wala yakhrujna saboda matar da take idda matar da take idda a sakin da aka sakin da aka yi na kome Allah ya ce kar ta fita kada a fita ita an ce su zauna su yi idda a gidaddajinsu sauraka in ya zanto a cikin wannan yanayi take ba ta da istita'a hakanan wacce take mijinta ya rasu ta fita daga cikin waɗanda suke da ikon zuwa hakin hajji a nan tana da wani abu da zai hana ta a shari'ance shine almani shari'i abin da zai hana ta a shari'ance shine wannan takaba da take yi za ta zauna har sai ta takaba sau ubangiji ya umarci masa masu takaba da su zauna su yi tarabbusi su yi dako har waɗannan kwanaki su wuce wallazi na yi tawafauna minkum zaru na azuwajen ya tarabbas na bi arba ta ashirin wa ashara Allah ce waɗanda suke rasuwa daga cikin ku su bar mata matan nan za su dakatar da kansu ma'ana za su zauna a gidaddajin su ta ashirin watanni hudu wa ashirin da kwana goma kaga wacce za take cikin takaba Allah ya umarci ta ta dakata a inda take kada ta fita ta je wani guri har sai ta yi waɗannan kwanaki Ta sai wannan shi kuma yake ce malam mutum da yake da mata hudu sai ya saki ɗaya daga cikin su shin zai iya ƙara aure a wannan lokacin ko kuwa dole sai wacce ya saka ɗan ta kammala idda idan saki ne wanda yake raji'i kamar yadda muka gaba bayani yanzu tana na a matarsa ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu kaga har yanzu akwai igiyar aure to matukar tana idda tana na a matarsa ba ka kaga ba zai je auro wata ba a daidai lokacin kamar ya ƙara ta biyar ne sai idan ta gama idda in ta gama idda to ta zama ba matarsa ba sai da in saki ne ba ne sakin da babu komai to kaga wannan daman ba matarsa ba ce ta riga ta fita daga karkashin ismarsa masu kallon kuna tare da shirin fatiyo rahmani daga nan gidan talabijin rahma kuma muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sanu marijalemo babban malam ya tsangara nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin da cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita za mu ɗora cikin shirin nan gaba kaɗan da ka ce mu. su mu da dawowa ta cikin shirin namu na fasirin rahama inda muke tare da shi malaminmu alprofesor shek muhammad sanu mari jalemo babban malami a tsangaren tsarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kiran kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa Ki tambayar mu ta gaba ta zo da cewa malam a shirin mu na rahama wani ban allah ya tambaya game da rina gemu da kalar da ba baki ba ta sai mara ya ba da amsa cewa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kan haramcin rini da baki to shine ke cewa neman karin bayanin da yake shine a halin da ake ciki yanzu matasa kan rina gemu ko kuma gashin kansu zuwa kalar farfar ko kuma jaje-jaje ko ma wata kala daban wanda ba a ko ina wato aka samu wannan ba sai daga mawakan arna ko kuma waɗanda suke marasa mutunci a cikin arnan suke sana kai kiman ƙarin bayani kuma idan da dama kamar da duniya irin waccan hanyar wajen eh, wato aitar da wannan sako gudun kar wasu su ma su riƙe irin waɗannan aƙida da ba daidai ba to ci canza canza gashi ko na kai ko na gemu ga namiji ko ma mace wacce ke da furfura a kanta wannan ana yin sa ne saboda ita furfurar ba wai saboda wata ɗabi'a ta ta wata al'ada ta wasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga abin nan a lokacin da ya ga mahaifinsa yana abubakar abu kuhafa ya ga kansa ya yi fari fat annabi sallallahu alaihi wasallam ce gayyaro lahu hadha shay wajen dibu sawat ko wajen dibu husawat ku canza masa mana wannan farin gashin nasa gaba ɗaya ko sannan ku nisanci bakin launi wato kala baƙa. to kaga anan annabi sallallahu alaihi ya umarce su ne dan canza masa furfurarsa ba wai kawai haka kawai mutum yana zaune da gashinsa baki yadda kowa yake son ya ga gashinsa shi kawai ya ce bari canza ba wanda yake magana akan su al'ada ce ko ma ba in ce al'ada ba wani yayi ne na zamani da ya fito daga hannun daga wasu wanda ba abin koyi ba ko da a kasashen ma da yake tahowa za ka samu a can waɗanda da suke wannan abin ba mutane bane abin koyi ba mutane bane waɗanda al'umma take kallon su a matsayin wasu masu daraja wasu masu falala wasu masu alkhairai a'a wasu mutane ne waɗanda saboda botsewa da buntsarewa da ƙoƙarin kawo wani abu wanda ya wa na al'umma da suke rayuwa a ciki za ga suna ta tsitsuro wasu abubuwan da a hankali wani abin a ido ma zaka kalla ba da wani abin sha'awa amma sai ga saboda aikin shedan da yake kawata wa mutum mummunan abu ya zama mai kyau a idansa sai ka ga mutum ya kama yinsa kuma sai ga sun bi shi suna kwaikwayonsa afaman zuyyina lahu su amalihi fara'au hasanan Allah ce yanzu wanda aka munana masa aka wato kawata masa kyakkyawan aikinsa mummunan aikinsa ya rika ganin shi kyakkyawa wato yana daga cikin bala'i mutum ya rika ganin abu mummuna da kowa yake ganin abin mummuna shi ya rika ganin shi kyakkyawa ku yakuza al'amri eh, eh, eh, yana cewa akan hukunta wa mutum lokacin da yake cikin bala'i ka gari rika ganin hatta yara hasanan ma laisa bil hasani har ya rika ganin abin da ba mai kyau ba ku za alal mar'i fi ayyami mihnatihi ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن wato idan mutum Allah ya jarrabe shi ya jefa cikin wani bala'i saboda bala'i yayi bala'i sai ka yana ga abin da ba shi da kyau ma kyakkyawa ne to wannan cikin bala'i daga abu mutum ya mai da sumarsa wani dabbare dabbare ya sa kala kala wajen uku ko hudu ya sa koriya ja bulu waye haka za ka kan abin bakin gani to kaga wannan duk yana daga cikin masifu wanda bai kamata a ce mutum yana koyi da su ba ba a san a kwaikwayi waɗanda ba musulmi ba akan wani abin da suka ƙirƙiro suka banta da shi wani abu ne su aka san suna yin shi ba a san ka kwaikwaye shi ka kwaikwaye su annabi na ta shabba bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yake kwaikwayon wasu mutane to za a tashe su cikin sa gobe kiyama za zai gansa tsamo-tsamo a cikinsu su kuma ba mutanen kwarai ba ballantana ya yi farin ciki da ganin kansa a cikinsu Allah ya ce ashirin lazina zalamu wa azwajahum wa ma ya ya'budun ku tara waɗanda suka yi zalunci wa jahum da danginsu wato ire-irensu waɗanda suke kamanni da irin nasu ku tattara su guri guda da abin da suke bautawa Allah ce duk ku gargada su zuwa wutar jahannama sauraka abin abin takaici ne kaga ɗan musulmi amma ya ƙoƙarin ya kwaikwayi wani wanda a cikin al'ummar ma waccan al'ummar ma da yake rayuwa a ciki ba wani mutum ne na gari ba ba wani mutum ne abin koyi ba ba wani mutum ne abin alfahari ba ka kaga yana kokarin kwaikwayonsa saboda wannan baya daga cikin abin da ake nufi na canza canza ah, abin nan furfura da take jikin mutum da aka ce a canza ta da wata kala ba wai ana nufin mutum da gashinsa lafiya ba kawai ya kwaikwayi wani mutum ya canza halittarsa sai shi kuma ne yake cewa malam shin ya inganta mutum ya kafa hujja da malamin da yake sauraron sa ta kafafen sadarwa kamar gidan rediyo ko kuma ta whatsapp idan ya amfani da abin da ya ci kuma ya yarda da shi ta wannan abin da ya ji zai iya zama ya kafa hujja da shi a ranar gobe kiyama daman ubangiji su subhanahu wata'ala ya umarci waɗanda ba su sani ba su tambayi waɗanda suka sani Allah su subhanahu wata'ala ce mas'alu ahalar zikiri in kuntum la alamun ku tambayi waɗanda suke masana idan ku ba ku sani ba da haka ubangiji su subhanahu wata'ala shi ya farlantawa wanda bai sani ba ya tambayi wanda ya sani shi kuma wanda ya sani aka ce an samu ko ya sanar da wanda bai sani ba haka ubangiji su subhanahu wata'ala ya sanya abin kawai dai abin da yake kan kowane mutum ya yi ƙoƙari ya tambayi wanda ya san ko yake kyauta zaton cewa ya sani ba wai ya rika tambayi wanda yake zaton zai samu abin da shi ransa yake so ba dan abin da yake faruwa za ka ga wasu ba wai ƙoƙarin su su hukuncin Allah ne ya dame su ba a'a a gaya musu abin da ransa yake so saboda akwai wani wanda shi ya shahara a cikin mutane ko a cikin malamai zai faɗa masa ne abin da ransa yake so dama da wahala ka tambaye shi ba abin da kake so zai dubi mai kake fi sha'awa sai gaya maka to sai ga cewa shi bari ya tambaye shi saboda shi zai halatta masa abin da to kaga wannan ba shine abin da Allah ya alu ahli zikri haka shi wanda zai yi tambaya shi ma akwai ijtihadi da zai yi na ya kokarin tsakanin shi da Allah ya tambayi wanda ya san zai ba shi ansa dan Allah ba zai dubi girmansa ba ba zai dubi dukiyarsa ba ba zai dubi wani kusanci da shi ba zai gaya masa gaskiyar da ya san cewa ita ce gaskiya tsakaninsa da Allah kuma gwargwadon abin da ake bukata a sani ya sani zai gaya masa da faɗar Allah da faɗar manzon sallallahu alaihi wasallama da abin da magabata suka bari na ilimi to in yayi wannan to ya sauke nauyin da Allah ya dora masa da Allah cewa fasalu nauyin da Allah ya ɗora masa shine ya yi tambayar kuma ya ce ga waɗanda nake so ka tambaya ahalar zikiri waɗanda suka sani zikir shine alkur'ani da suka san alkur'ani da hukunce hukuncensa da abin da ya kunsa na karantarwa ka tambaye su kawai ka in yayi wannan kaga ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa haka anan ko da malami kuskure ya yi bisa ijtihadi shi ba za a kama shi ba da kuskurensa shi ma wanda ya ji fatawar ya aiki da ita ba zai zama mai kuskure ba tunda ya yi aikin da Allah ce ya yi ne an ce ya tambaya ga waɗanda aka ce tambaya ya tambaya aka gaya masa to ko da an samu kuskure ubangiji ba zai kama shi da wannan kuskuren ba shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kaka kama mu yayin da muka yi abu cikin mantuwa ko bisa kuskure Allah kuma ya ce na karba na ansa wannan addu'a ubangiji ya ansa wa mu'minai addu'ar su ta cewa kada ya kama su da laifin su na kuskure ko mantuwa haka in kuskure aka samu ma wannan ba zai zama laifi ba kuma kana da hujja da za ka yi hujja da ita a gurin Allah magabata za ga cikin tarihin magabata za ga ana cewa wani na yarda ya zama hujja tsakani na da Allah raditu bi fulan an ya kuna hujjatan baini wa bain Allah saboda ganin ilimin da Allah ya bashi da tsoron Allah da kamewa da nisantar shubha da kokarin kwatanta daidai ya zanto ya sa shi hujja ce tsakanin shi da Allah wato idan ya ga wani abin da yake bukatar ya sani ko ya ji daga bakinsa zai yi aiki da shi ya ce wa in an je lahira ya ce wani wani na yarda da shi kamar yadda kace in tambayi waɗanda suke masana kuma shi ya gaya mun saboda na yadda hujja ne tsakanina da ubangiji na to sai wannan shi kuma yake malam mahaifinsa ne ya koma gidan nan ta Qur'ani to shi ke tambayar ya ya kamata su mu'amalance shi tun da baya amfani da hadisan manzon sallallahu mu'amalar da za su yi masa shine irin mu'amalar da annabi ibrahim yi mahaifinsa mahaifinsa ya haka mahaifinsa bai musulunta ba bai karbi addinin tauhidi na kaɗai ta Allah ba amma da haka annabi ibrahim ya ci gaba da jan hankalinsa da ya masa nasiha da ya masa wa'azi ya abati ya abati ya abati kamar yadda aka sani inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ina da ilimin da kai baka da shi ka bi ni zan nuna maka hanya madaidaiciya eh, saboda haka a ci gaba da bin sa da wa'azi da nasiha da nuna masa kuskuren wannan mummunar aƙida wacce za ta kai shi baro aƙida da za ta haraba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta raba ka da al'umma ta farko al'ummar sahabbai da tabi'ai ka fita daga cikin wallazina taba'uhum bi ihsan kai baka cikin waɗanda suka bi magabatan farko ta hanyar kyautatawa baka ciki babu shakka wannan mummunar aƙida ce kuma ƙaramin asara ba ce addinin gaba ɗaya mutum rikice masa zai yi ka ce kai baka yadda da abin da annabi sallallahu alaihi ya bari ba baka yadda da bayanin da ya yi ba kai kawai an aiko shi ne kawai ya isar da saƙon shi kenan kai ba wani abu da zaka saurara daga wajensa nawa muke aika mutum da saƙo amma mu haɗa masa da bayani in ka kai saƙon nan ka ce kaza ka ce kaza ko in ka kai sakon nan ka yi bayani kaza ka yi bayani kaza wannan wani abu ne wanda dan adam ya san yana faruwa Allah subhanahu wataala cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun abu biyu Allah ya ambata a wannan ayar in shi dan qur'ani ne ya duba ya ga aya abu biyu ta faɗa ya ta faɗi ta faɗi albayan azzikir shine Alkur'ani. albayan shine abinda Allah ya ce annabi yayi litubayyana linnas dan kai wa mutane bayani kaga akwai azzikir akwai kuma bayani albayani shine ka fito karara ka nuna abinda aka baka ka nuna abinda ya kunsa saboda ka Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah ku bada sallah ku bada zakka a cewa timmul hajji wal umrata lillah ku cika hajji ku cika umara dan Allah Allah ya bada umarnin waɗannan rukunan sallah rukunan addini ne sallah zakka hajji azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal min qablikum amma yaya za a yi abin menene ake bukata na sharadi da rukunai da sunnoni da mustahabbai da waye da waye duka wannan ana samun su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli yayin ku yi sallah da ku ga ina yi da aka saukar da sallah sai da aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi ga lokacinta ga sallar azhar ga lokacinta ga asuba ga lokacinta azhar ga lokacinta al'asar ga magriba haka jibril ya sauko yayi sallah da annabi sallallahu alaihi a lokuta daban-daban yayi farkon lokaci da ƙarshen lokaci sannan ya ce al-waqtu ma baina da ce tsakanin wannan da wannan sallah shine lokacin wannan sallah sai da annabi ya sanna annabi ya zo ya koya wa sahabbansa ya za su yi sallah ya koya wa sahabbansa ya za su yi hajji ya ce kuzo anni kun ko li ta'khudhu min anni manasikakum ya yayi aikin hajji ko ya ce kwaikwayi aikin hajjin ku daga waje na ga inda ya tsaya da inda ya jifa da inda ya addu'a da inda ya kwanta ya bacci duka aka ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai suka ruwaito Jabir ibn Abdullah kusan tun daga fitar annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina ranar da ya fita ranar da ya da Madina sai da ya ba da labarin gaba daya wanda ake cewa ku Jabir yana da cikin sayo muslim gaba daya to duk wannan abin mutum ya ce shi ba ruwansa shi zai yi wa alkur'ani fahimtar da ya ga dama sallah zai mata fahimtar da ya ga dama azumi zai masa fahimtar da ya ga dama abu shakka wannan halaka ce zai fito da wani addini ne wanda alkur'anin bai zo da shi ba al'ummar musulmi ba su san shi ba duk wanda ya kama irin wannan akida sai kai kokari ka yi ta nuna masa dukkan inda ka san ka haɗa shi da wasu wanda za su yi masa bayani ka haɗa shi akwai wasu karatuttuka da za ka bashi ka bashi ya ji watakila in Allah yana da rabo sai ka ga ya dawo ko ba da rabo to shirya ba a hannun ka take ba na la hadi man ahbabta walakin Allah hadiman man sha Allah ce ba ka shiryar da wanda kake so duk san ka da mutum ba za ka iya tsaga kirjinsa ka sa masa shirya ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kai ta masa addu'ar Allah shirye shi ka yi masa mu'amala a matsayinsa na mahaifinka kada ka saba mu'amalar ka da shi sai a cikin abin da ka ga saban Allah ne to anan ba za ka yi masa biyayya ba amma duk wani abu na ihsani da kyautatawa da aka ce ɗayewa uba to wannan haƙƙin yana nan ko da ko yana kan waccan aƙida mara kyau haƙƙinsa na uba ba zai sare ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani duk da shi bai yi imani da wannan bayanin ba to kai dai ka ci gaba da yi masa wannan biyayya din amma kuma kakka gaji kakka gajiya wajen jan hankalinsa da yi masa nasiha wala Allah ubangiji ya shirye shi Allah ya masa shirya to sai wannan shi kuma yake cewa malam mahaifinsu ne ya rasu ya bar gidaje wanda kuma dukkanin yayyinsu da suka yi aure suna cikin wadannan gidajen to ba da zuwa babban cikin su yake cewa shi gidan da yake cikin mahaifin nasu ya mallaka masa tun da dadewa to da yawa daga cikin su da yace ba su yarda da wannan magana ta sa ba dan babu wata shaida gamsasshiya amma kuma ba yadda suka iya da shi domin ya fi karfin su shi ne ke tambaye malam to ne hukuncin sa kuma ta yaya kamata a bullo masa domin ya gane gaskiya to a yi dan gaskiya ya gane ta ya gane ta tunda ya san ya sani in ba a mallaka mishi ba yayi da awar an mallaka mishi ba in ma an mallaka mishi ba ya da hujja wannan ba za ta faɗar baka ba za ta yi amfani ba musamman ma ya zanto su ba su yadda ba ka'ida idan mamaci ya rasu abinda ya bai ce na wane ba ne to ya shiga cikin harkar magada abinda ya ce ya mallaka ma wane kuma wane ya karba lokacin yana nan dare ya yi hauzin abin to shi ya zama nashi idan mutum uba ya mallaka wa ɗansa wani abu lokacin yana dare wata motarsa wacewa da ɗau motar nan na ba ka je ka gyara ka hau ko yana wani gida ce ma wani gidan da na bar maka da shaidu ko da takardu aka yi aka bar masa kenan ya zama nashi eh, in a rashin lafiya ne ya yi wannan rashin lafiyar ajali ya yi wannan kyautar ita ce ba a zartarwa don hukuncin ta hukuncin wasiya ne wasiya kuma ba a yi ma magaji wasiya la wasiya ta liwaris amma in mutum riga ya hausi amma in bai hausi ba ko da ya faɗa da baki ya ce na baka amma bai hausi ba ma'ana bai ba shi abin da zai nuna abin ya shiga mallakinsa ba da baki kawai ya gaya masa to wannan shi ma dole ya dawo da ita sai na abubakar ya kara masa yadda ya yi wa yarsa kyautar wusiki ashirin daga cikin amfanin gonarsa ce in an girbe tana da wusuki abinan wusuki ashirin wusuki ɗaya shine sa'i sittin to sai ya zanto da ya zo rashin lafiyarsa ta ajali sai ke cewa ya kira aisha yake cewa to na yi miki kyautar za ki karbi wusuki ashirin daga cikin abin da za a girbe na amfanin gona ta to gashi kuma baki karɓa ba saboda haka in na rasu za a rasa cikin gado saboda bata karba ba da a ce an girbe an gama komai an hada an bata ta karbi kayan ta kai gida shikenan ba magana ta dawo da shi amma tun da yanzu bata karba sai da abubakar ce to yana cikin gado dan kada ta rasu bayan sai ta zo ta ce ai wannan yayi mata alkawari kaza kaza kaza tunda har bata karba ba baya cikin abin da za ta yi da'awar mallakinta to shi wannan da yake da'awar cewa an bar masa inda shaidu ke nuna cewa an bar masa ɗin ko a rubuce ya rubuta ya bashi ko wasu shaidu ya kira ya kafa shaida suka zo suka bada da shaida aka yadda da shaidar su kenan ya zama mallakinsa amma in ba haka ba to dole ya dawo da shi cikin kayan gado a raba gado in ya dawo cikin kasansa shi shikenan sai ci gaba da zama amma sa babban wani wanda ba shi zai halatta masa abin da bai zama nashi ba saboda in gaskiya ce ai ya san gaskiyar Eh, ya za a yi mu'amala da shi wannan kuma kaga wani abu ne wanda tsakaninku da shi in ma gaban alkali za ku kai shi akwai kotu akwai hukuma ita za ta raba gardamar da take tsakaninku da shi in kuma a'a za ku yi Allah isa ne ku bar masa in an je lahira biya to shi kuma wannan ai hadari ne babba a tare da shi to na Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma na da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a tiyahu.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to da shirin malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsibirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kammaluwar shirin ana tsira kasan da na kasance tare da kuma nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh